Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da kuma 16 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin juma'a biyu ga watan Nuwamba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran. shugaban amurka donald trump na ci gaba da tsoratar da al'umma kan illar bakin haure yayin da ake kusantar zaben makon gobe a nan amurka ta wani gefen kuma donald trump na yi wa wasu kasashe uku na nahiyar tsakiyar amurka barazana daukar wani mataki a kansu sannan matar ɗan jaridar saudiya da aka kashe a turkiyya jamal khashoggi da ya soya aura ta maida wa amurka martani game da kisan To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa gwamna ganduje na jihar Kano ya yi watsi da bidiyo mai nuna yana karbar cin hanci. hakkin majalisa ne ta ɗauko ƙwararru su zo su duba wannan bidiyo. Za kuma a ji cewa yau take ranar jaddada muhimmancin kare 'yan jarida ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a a jamhuriyar nijar kuma takaddamar masarautar da magaranta kai ga neman a tuɓe marka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. shugaban amurka donald trump jiya alhamis a wani gangamin taron siyasa da yi a colombia da ke missouri ya sake saka tsoro a kan bakin haure waɗanda suka yi ƙoƙarin shigowa nan amurka da kuma ɗaukan alkawarin yin amfani da dokar ikon shugaban ƙasa a ciki sati mai zuwa akan masu neman mafaka a nan amurka waɗanda suka taso daga nahiyar tsakiyar amurka da zumar zuwa nan amurka ɗin kanta A gangamin taron siyasar da yi jiya Alhamis a garin Columbia da ke jihar Missouri, shugaba Trump ya sake bayyana aniyarsa ta yi wa kundin tsarin mulkin Amurka gyara don kawar da dokokin da suka baiwa duk waɗanda aka haifa a nan Amurka damar zama ɗan ƙasa. shugaban ya faɗa a wajen gangamin cewa shi baya goyon bayan 'yan fakewa su zo su haihu inda mata da suke da ciki daga wasu ƙasashe suke tahowa nan amurka su haihu don jariran nasu su zama ɗan ƙasar na amurka dangane da haka ne trump ya ce yana so ya yi wasu sauye-sauye ga babi na sha hudu na kundin tsarin mulki amma masu sharhi akan harkar shari'a sun yi watsi da ikirarin nasa inda suka ce ya fi karfin ikon shugaban ƙasa ya canja kundin tsarin mulkin ƙasar ta amurka a halin yanzu kuma fadar shugaban amurka ta yi barazanar sakawa kasar nicaragua takunkumi wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da fadar ta sanar da cewa za ta ɗauki irin wannan matakin akan ƙasashen venezuela da cuba inda ta kira ƙasashen uku da tungar masu kama karya a lokacin da yake bayani a miami jiya alhamis mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka john bolton ya ce amurka ba za ta sauƙaƙa wa ƙasashen masu mulkin kama karya da ke makwabtaka da ita ba bolton ya danganta shugabannin ƙasashen uku wato nicolas maduro na venezuela raul castro na cuba da kuma daniel ortega na nicaragua da wasu masu wasan barkwanci da ake kira uh, three stooges matar da ɗan jaridan nan jamal kashogi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ɗauka a kan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin ba ta damu da kima ko daraja darajar adama ba a wata kasida da ta rubuta wa jaridar washington post matan mai suna hattis sengiz ta ce a tsakanin duk ƙasashen duniya kamar kasar amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci sangiz ta ce wasu mutane a gwamnatin amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa kashogi tare da dabarun jinkirtawa ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin amurka ta ci gaba da neman an farauto waɗanda suka hallaka jamal don tabbatar da an yi mishi adalci kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc a karo na farko mace za ta jagoranci kotun kolin ƙasar ethiopia a ji alhamis ne bayan da ta share kamar mako guda tana tunanin abin miza a shinafi wadda lauya ce kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ta amince ta karɓi mukamin da aka bata na jagorancin kotun kolin ta habasha ta gaya wa sashen harshen amharic na gidan rediyon nan na murya amurka cewa na sannawin da yake tattare da wannan aikin amma idan dama irin wannan ta zo wacce tana zuwa sau ɗaya ne a rayuwa na ga cewa ya kamata na karɓa a baya dai miza ta taɓa zama alƙaliya a babbar kotun ƙasar daka 1989 zuwa 1992 haka kuma ta yi aiki da kwamitin da ke kula da tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya a kan afirka sannan miza ta jima tana aiki a matsayin lauya alkaliya mai fafutukar kwato wa mutane haƙƙinsu da kuma shugabancin harkokin kasuwanci haka kuma ita ce ta farko da ta kafa bankin mata zalla a ethiopia ta kuma kafa ƙungiyar lauyoyi mata a ƙasar. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a jihar Kano ta arewacin Najeriya inda gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje wanda kwamishinan yaɗa labaran jihar ya wakilce shi a gaban majalisar dokokin jihar ya karyata zargin karbar cin hanci kamar yadda wasu fayafayen bidiyo ke ikirari. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. dama can mun riga mun faɗa cewa a gaskiya wannan zargi ba haka bane ba daidai bane maganar na goro ko cin hanci da ake magana bai ma taso ba. Kwamishinan labaran gwamnatin Kano kenan Malam Muhammad Garba wanda ya wakilci gwamna Ganduje a gaban kwamitin majalisar dokokin mai wakilai bakwai. Saboda girmama wannan kwamiti da wannan majalisa gwamna ya turo ni ya turo Antoni Janara ya zo a madadin al'umma kuma alhamdulahi na gabatar da wannan takarda gaban wannan kwamiti kowa ya riga ya san cewa gwamna gogaggen ma'aikaci ne saboda haka ba zai yi wannan kuskuren na a zo a ce har za a ba cin hanci ko kuma na goro ba saboda haka wannan magana magana ce ta kage hakkin majalisa ne ta ɗauko ƙwararru su zo su duba wannan bidiyo duk abin da majalisa za ta yi ta tabbatar da gaskiya ina son tabbatar muku da cewa gwamnati tana tare da majalisa a wasikar gayyata da kwamitin ya mika wa gwamna ganduje ya buƙaci ya bayyana da kansa bisa rakiyar lauyoyinsa idan yana so tare da ba shi damar ya mika rubutattun bayanai muddin yana muradin yin hakan a jiya alhamis ne dai faifan bidiyon na hudu ya bayyana a kafofin sada zumunta ko da yake mawallafin jaridar daily najeriya jafar jafar ya nesanta kansa da sabon bidiyon barista maruf ya kasa da ke zaman lauyan da ke ba da kariya ga gwamna ganduje game da wannan batu ya ce suna ɗaukar matakai. Matakan kare kai kamar da yadda mu duk abu da ake a social media ko wata kafa gamna da mu ba abu ne da za mu zo mu ta faɗa da mutane ana cewa gashi wane ne a ta labari ha a ta yada labarin abin da ba shi kenan ba amma tun da akwai kwamiti da aka kafa na house mm, kamar yadda muka faɗa a gaban kwamiti a matsayin lauya na gwamna personal lauya muna da damun maki yana da damun ma ya kara for defamation of character da kara bata suna ma duk ba mu dauki wannan matakan ba me yasa ba ku dauka ba a matsayin su na mai girma gwamnan Kano kowa na sani kuma gwamnan Kano mutum ne mai hakuri da afuwa wannan yana nufin kenan idan ta tabbata cewa ba daidai ba ne wannan bidiyon gwamna ba zai nema ki sa ba eh to ya danganta ga abin da shawara ta ta kama dangane da kira-kiran da wasu kungiyoyin sa kai ke yi kuwa na cewa gwamna ganduje ya sauka domin ba da damar gudanar da sahihin bincike barista ya kasai na cewa ko mataki ne ma aka dauko na abin da ake ce masa impeachment wanda wannan ba shi bane ko wannan mataki aka dauko irin wannan abin da dokoki suka ce ba ce aka gwamna ya sauka ba idan mutane suna magana a sauka a sauka an ma kawo shakku akan cewa kwamitin ba za su iya ba mu mun yarda kwamitin za su iya bayan karɓar rubutattun bayanai daga wakilin gwamna ganduje shugaban kwamitin honorable baffa babba dan agundi ya ce tun da gwamna ganduje bai bayyana da kansa ba babu damar su yi wasu tambayoyin neman ƙarin haske daga gwamnan za mu duba wannan video da aka bayar za mu yi wannan ranar talata amma kamar yadda aka faɗa ba shi duba wannan bidiyo ba irin wannan mataki ake yinsa ba kamar yadda dokar wannan gida ta hana yin hakan za mu yi shi da lauya ɗin jafar jafar da lauya na mai girma gwamna da kuma waɗanda suke masana akan yanayin da za a gane cewa wannan bidiyo na gaskiya ne ko irin wanda ake hadawa a kwamfuta ne kamar zaman makon jiya ƙungiyoyin gwagwarmaya da lauyoyi da sauran manazarta ne suka halarci zaman na yau mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. To a gaida kwari daga batun zargin cin hanci kuma sai batun kare 'yan jarida daga galazawar da ake masu wanda yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don jaddada muhimmancin kare 'yan jaridar. Daga Legas ga wakilinmu baban Babangida Jibrin da cikakken rahoton. majalisar ta ɗinkin duniya ta ware wannan rana ne dai domin tunawa da wasu 'yan jaridu 'yan kasar faransa guda biyu da kashe a ƙasar mali a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta da goma sha uku. ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya da ya yi allah wadarai da duk wani nau'in hare-hare da ake kai wa 'yan jaridu ko kafofin yada labarai ko ma'aikatan yada labarai a sassa daban-daban na duniya tare da yin kira ga kasashe da suka rattaba hannu a ƙudurin majalisar ta ɗinkin duniya da su haɗa hannu wajen ci gaba da kuma tabbatar da lafiyar 'yan jaridu a ko'ina suke a cikin ƙasashensu daga shekara ta 2006 zuwa 2017 majalisar ta ɗinkin duniya ta bayyana cewa 'yan jaridu fiye da dubu ɗaya ne aka kashe a sassa daban-daban na duniya a yayin gudanar da ayyukansu batu na baya-bayan nan dai shine wanda ake yi tsakanin ƙasar saudi arabia da kuma sauran ƙasashe na duniya game da zargin da ake wasu jami'anta wajen kisan wani dan jarida dan kasar da ya gudun hijira mai suna jamal kashogi a ofishin jakadancin saudi arabia da ke kasar turkiya najeriya ma dai ba a barta a baya ba wajen zargin musgunawa 'yan jaridu kasa da watanni biyu da suka gabata sai da aka tilasta hukumomin tsaron najeriya sako wani dan jarida da ya shafe kusan shekaru biyu a hannunta inda hukumomi ke zargin cewa ba dan jarida ba ne to kowane irin kalubale 'yan jarida ke fuskanta a najeriya ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya game da aikin 'yan jaridun a najeriya a gaskiya wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati shi dai dan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa in ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya zai iya rubutawa zai iya faɗi Allah ya taimaki yan jarida ya taimake su akan dukkan ayyukan su da suke yi to a na farko da duk lokacin da aka ce ga gwamnati tana kama yan jaridu masu rajin kare haƙƙin dan adam yadda za a kasance cikin kishin kasa da abubuwa masu kama da irin wannan ya kamata a ce yanzu ana maganan karfafa. 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a a takaice 'yan jaridu kusan su ne fitilan da suke haska al'umma najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya da 'yan jaridu ke taka rawar gaban hantsi in ji gwamnatin tarihin najeriya abinda kuma take ganin ya kamata wannan ya zama abin yabo ta bangarori daban-daban baban gaji firamare amurka daga lagos wani haka ne kuma a gaida baban gida daga najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda takaddamar masarautar da magaran ta kazance har fadawa ke kiran da a sauke marka tamar abari gare ki abdulkarim inki bulaman sultan na da magaran shine ya karanto da sanarwar mu manya-manyan makarraban fadawa da duka 'yan hadal mai martaba alhaji abubakar sanda sultan na da magaram mun taru a taro na musamman daya ga watan nuwamba shekara 2018 dangance da haka muke meka wannan sanarwar saboda layyihika manya-manyan layyihika wanda ba su huto ba sai da aka sa alkur'ani muna nema mai martaba ya sabke marka kwata-kwata daga mukamin shi na marka da kuma mai garin birni kuma nan take ya yi kambacin shi ba tare da bata lokaci ba. Usman Sanda wani kane ne ga mai martaba Sultan Alhaji Abubakar Sanda ya bayyana irin laifuffukan da suka gaisu ga yin magana. Kwada mu na gargajiya matsayi wanda tun da muka taso aka san su a nan yau su ba kowa bane gidan wannan. Halin zaman hwa da ya sa duk suka janye sai da ya kai da ya zamanto muka fara lissafin abin da zami. Sai na dauki decision kin zan bi wannan sassala abu duka hal mu tabbato gaskiya an kaban kurani sai ran sarki bai taba lahin wadan lahin makab a gabana ya san ni in ya ga mini insha Allah rabbi zan fara magana amma da wannan kap babu wani bi ku kare shi in aka sarki yayi magana ya karya ya ce ba uban da ya isa har ya kai na hodin yana cewa shi wannan gida yana iya gare shi dan ce mishi duka wani abubuwa ka daina daga ɗaya bangare kuma Ibrahim Adam kane ne ga markalawan ya mai da martani kamar haka wanga tsakanin barkada da sarkin da magaram magana ce ta doka doka mai tsara tsakanin sarakan gargajiya ita ce laluwa 2001 ta sha uku na watan januwari na 2015 ta rarraba ayyukan da yake tsakanin sarakan gargajiya dalilin wannan dokan kowa ta raba aiki na shi ta bashi ba ba da ba yake ce ma sarki ya hudda wani ko ka hudda wani a'a kalkashin doka ake yanzu haka dai wannan takaddama ta kai bangarorin biyu zuwa kotu inda suka fuskanci shari'a har ma aka saurare su a kuma nan gaba za a ba da sakamakon shari'ar tamar abari muryar amurka daga magana a jamhuriyar nijar to a gaida tamar yanzu kan bari mu koma gefe guda mahmud lalu ya gabatar mana da shiri na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan kalaman da shugaban Amurka Donald Trump ya taso da shi na cewa gwamnatinsa na yin dubi kan yadda za a soke tsarin nan wanda ke baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan Amurka waɗanda iyayensu ba Amurkawa ba damar zama 'yan ƙasa da kuma 'ya'yan da aka haifa waɗanda iyayensu suka shiga ƙasar ta barauniya hanya. Sunana Mahmud Lalo. wani abu da wasu ke ganin zai iya kunna wutar wani sabon rikici a fagen siyasa amurka shine kalaman da shugaba donald trump ya yi na cewa zai soke dokan nan wacce ta baiwa duk wanda aka haifa a amurka damar zama dan kasa ko da iyayensa ba amurkawa ba ne a farkon makon nan ne trump ya bayyana hakan a wata hira da yi da gidan jaridar yanar gizo ta axion yanzu an faɗa min cewa lallai zan iya soke wannan tsari da ikon da doka ta bani na gashin kaina ka duba wannan lamari ta yaya za a ce mu ne ƙasa kaɗai da mutum zai zo ya haihu sai ɗan ya zama ɗan ƙasa har na tsawon shekaru 85 har ma ya ci gajiyar alfanun da ake samu sam abin bai yi ma'ana ba dole ne mu soke wannan tsari To dangane da wannan batu na tuntubi Hassan Sallau Jibiya mazauni a nan Amurka wanda kuma ke shiri kan al'amuran yau da kullum. Inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan lamari. To gaskiya wato Haji Mahmud abu ne wanda yake da wahalar a yiwuwa. Kamar ana tunanin kamar ɓaɓɓacin da shi shugaba Trump ya saba yi kenan barantana ma yanzu da aka kusa ko kuma aka doshi yin zaben a tsakiyar zango. Um, abu ne wanda yake cikin constitution wato tsarin mulkin amurka mm. kuma wannan doka ce da aka yi sama da shekara ɗari da hamsin da suka wuce to zai wahala a ce shi kamar yadda yake tunani kawai zai iya rubuta wannan kodari da ake ce ma executive order ya iya hana mutane su shigo wato wanda suke ba su da takardu illegal mm, a nan in suka haifi da Eh, kawai a ce ya zama ɗan ƙasa. To amma kamar ya kakalli yadda shi Trump ɗin ya ce ya yi magana da lauyansa ya faɗa mai cewa lallai ba sai ya buƙaci an je zauren majalisa an nemi izini ba zai amfani da wannan karfin doka da aka bashi da gashin kansa ya yi gaban kansa kan wannan batu ya soke wannan tsari. To shi ne ta wato akasarin wanda suke sharki akan kafafen yada labarai suna cewa kawai batu ne. abin ba zai iya yiwuwa ba haka nan kawai a ce ya iya canza ita wannan dokai da wannan kuduri da ake ce ma executive order duk da lauyoyin shi sun kamar nuna mashi cewa zai iya wato abin yanzu kawai in dai har zai yi kuskuren yin haka a misali zai iya yin dokai to shi ma kan shi ya sani yana yin ta wani alkali zai yi kokarin dakatar da ita To akwai kuma ikirarin da yake na cewa Amurka ce kasa kadai da ke amfani da wannan tsari kamar ya kalli wannan eh, batu nasa. Wannan gaskiya shi ma masu shanshi sun ce eh, ba haka ba ne. In ka tsallaka nan Kanada eh, wato arewacin Amurka in ka shiga za aka haifi yaran da aka haifa su ma ko daga ina iyayen suka zo ko kuma menene wato matsayinsu shi ma dan wato ya zama dan kasa kenan. haka nan baya ma kuma eh, kudancin amurka wato mexico mhm. kuma inda daga inda ka faɗo aka haifi yaro shi ma ya zama ɗan ƙasa ana ma cewa kusan wato akwai ƙasashen yammacin duniya wajen kusan guda talatin da suke da irin wannan dokokin ita kuma akwai kuma masu yawa kuma da ba su da ita. To a jasa akwai mutane da dama daga sassan duniya daga Afirka daga nahiyar Asiya za ka ga sun yi tattaki musamman su taho da iyalin su zo su aihu a nan saboda ɗan ko yadda za a haifa su zama 'yan ƙasa kuma Amurka an yi shirin cewa tana samun makudan kuɗaɗe a wannan fanni kana ga bai yi la'akari da wannan hanyar kuɗaɗen shiga da Amurka take samu ba? ba a yi maganar wannan ba wato amma idan ka ji su masu mutane da suke ta eh, tofa albarkacin bakin su kan maganganun 'yan ƙasa 'yan nan amurka kullum za ka cewa suna tsokacin cewa ya za a ce a ce mutum kawai daga samun visa ya shigo ya haifi yaro to yana daga cikin abubuwan da ake tautaunawa wato a eh, fagagen eh, labarai amma shi ainihin trump yanzu a wannan magana da yake ta executive order ne ta hana wato wanda yake ce ma wanda marasa takardu kamar mutanen mexico da sauransu wanda suke nan ba a kan ka'ida ba mm. to eh, a ƙarshe da farko ka ɗauko maganar batun kalaman nashi na da alaƙa da yanayi ko kuma lokaci na siyasa da aka shiga a yanzu kamar ina alaƙar kalaman nasa da batun siyasa a to kasan shi eh, yawancin akasarin magoya bayan shugaba trump eh, ana ce masu base din shi wato yawanci mutanen da suke zaune kama a ƙauyuka kuma fararen fata ne to wannan magana ta shige da zace ko ta immigration tana musu suna mutukar santa sosai su ji shugaba ya ce ai zai hana zai sa doka to yanzu kaga bai fi duka kwana biyar ba da za a je a yi zaben midterms a nan amurka hmm. to ana tunanin cewa ya dawo da wannan zancen ne yanzu saboda ya ba su karfin gwiwa fita eh, su je su yi zaɓe su jefa ma 'yan jam'iyyar shi ta republican yadda wato zai iya ya yi ya maintain rinjayen shi da yake da jam'iyyar take da shi a ainihin majalisar wakilai da kuma majalisar dattijai. Mm, in na fahimci ka kenan akwai yiwuwar idan lokacin zaben ya wuce uh, wutar wannan batu da ya daddago ta kwanta kenan za ta iya kwantawa gaskiya musamman ma idan lauyoyin suka kara bincika suka ga cewa kai wannan abu ne wanda wato ba mai saukin yi ba Hassan Sallau Jibiya kenan mazauni a nan Amurka mai kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum. To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma shi bakon namu Hassan Sallau Jibiya da Abdullahi Aliyu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin bakin ɗinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Boda jihar Jigawan Nigeria inda yake cewa a gaskiya 'yan kungiyar shi'a sun wuce gona da iri a zanga-zangar da suke yi wanda har ta kai su ga yin fito na fito da jam'iyyar tsaro muna fata mabiya shi'a za su dinga bin dokar ƙasa kamar kowane ɗan ƙasa na gari mai son zaman lafiya don wannan rikici da hukuma ba abin da zai kawo wa ƙasa ci gaba ba ne ga kuma saƙo daga rilwanu sa'idu gaya ɗalibi a jam'iyyar usman dan fodiyo inda yake cewa salam voa hausa hakika amincewa da gwamnoni najeriya suka yi na biyan mafi karamcin albashi ma'aikata kan naira dubu ashirin da biyu da ɗari biyar bai zo mana da mamaki ba ganin yadda kungiyar 'yan kwadugo ta kasar suka jajirce don ganin sai an biya ma'aikatar kasa mafi karamcin albashi naira dubu talatin daga ƙarshe muna fatan allah ya sa hakan zai zama alheri ga ma'aikatar kasar amin sako na gaba ya fito ne daga bala muhammad dambam garkuwan kungiyar muryar talakawa ya ce fatan alheri voa hausa daukan mataki a kan 'yan shi'a ta hanyar kisa san bai dace ba a nigeria kamata ya yi tunda muna da manazarta ta bangarori daban-daban a nigeria su ya kamata su yi nazari akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikicin. Sannan su kuma 'yan shi'a su rika ba da haɗin kai a gwamnati kamar yadda kowane ɗan Najeriya yake bayarwa. da fatan allah ya zaunar mana da najeriya lafiya da duniya baki daya saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bashir kansila darin daji inda yake cewa Salam VOA Hausa. A yau muna so ku ba mu dama ne domin mu yi tsokaci kan alƙalan da suka gudanar da shari'a a babbar majistirin kotu da ke Kaduna. Na waɗansu mutane da ake zargi da hannu kan dumu-dumu da ta auka a jihar Kaduna. muna fatan za ku tsaya ku gudanar da shari'a a daidai wa daidai domin a gano gaskiyar abin da ake zargin su da shi a ƙarshe muna fatan duk wanda aka samu da hannu ciki za a yi masa hukunci mai tsanani to mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis a wani gangamin taron siyasa da yi a Columbia da ke Missouri ya sake saka tsoro a kan bakin haure waɗanda suka yi ƙoƙarin shigowa nan Amurka da kuma ɗaukan alkawarin yin amfani da dokar ikon shugaban ƙasa a cikin sati mai zuwa a kan masu neman mafaka a nan Amurka ɗin waɗanda suka taso daga nahiyar tsakiyar Amurka da zumar zuwa nan Amurka ɗin kanta. a halin yanzu kuma fadar shugaban amurka ta yi barazanar saka wa kasar nicaragua takunkumi wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da fadar ta sanar da cewa za ta ɗauki irin wannan matakin akan kasashen venezuela da cuba inda ta yi kira da kasashen uku da tungar masu kyamar kama karya sabon firaministan pakistan imran khan yana kasar sin inda yake ziyarar kwana hudu wanda wannan shine karo na farko da ya je kasar tun da ya hau kan kargan mulki cikin tsakiyar watan Agusta. Wannan ziyara tana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Pakistan take fama da matsalar karancin kuɗi inda take neman ƙasashen waje da su taimaka mata yayin da kuma take tattaunawa da asusun bada lamuni na duniya wato IMF don neman tallafinsa. a yau juma'a ne kan ya haɗu da shugaban ƙasar sin xi jinping inda ya gaya masa cewa ƙasar tasa ta shiga cikin wani matsanancin tattalin arziki babu wanda ya ce komai tsakanin Z da kuma Khan wanda akan cewa Pakistan za ta samu taimako a lokacin da suke ganawa da 'yan jaridun amma shugaban na Sin ya yi magana game da halin kan Sin da Pakistan da kuma kyakkyawar dangantaka mai dorewa da take tsakanin kasashen nasu. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gabaɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da juli Lathas gashin wacce ta haɗa mana sautin da injinan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa sai Allah kai mu.